tsohon shugaban ƙasar tarayyar najeriya dr gullat ebele jonathan ya musanta wani zargi da ake masa na cewa ya karbi zunzurutun kuɗi a dala miliyan ɗari biyu a matsayin cin hanci da ya karɓo daga manyan kamfanonin mai da suka hada da kamfanin shell da eni a sakamakon cinikin wata rijiyar mai a yankin niger delta na najeriya a wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawon tsohon shugaban ƙasar tarayyar najeriya wato ikechukwu aize ya fitar ya ya ce waɗannan zarge-zargen duk labarin kage ne kawai waɗanda aka kirkiro da su da nufin batawa tsohon shugaban ƙasar tarayyar najeriya dr bullet ibn jonathan suna a idon ƙasashen duniya da ke ganin kimarsa sanarwar dai ta ci gaba da cewa tsohon shugaban ƙasar tarayyar najeriya bullet jonathan san san bai san tsohon ministan mai ba na najeriya wato dan itete wanda shi ya kitsa wannan yarjejeniyar mai cike da rudani ya kuma karbi mako Dan kuɗi daga kamfanonin mai musamman na Shell a cinikin rijiyar mai ɗin waɗanda aka ce mallakarsa ce sai dai kuma a cewar ma'aikatan kamfanin mai Shell a wani rahoto sun yi kirarin cewar Dr. Bullet Bele Jonathan da tsohon ministan man Najeriya Musa Dan Etete sun san juna na tsawon shekaru da dama tun lokacin da Musa Jonathan ya koyar da 'ya'yan Musa Dan Etete a lokacin da yake ministan man Najeriya a cewar masu shigar da kara na kasar Italiya gwamnatin Najeriya ta miƙa kuɗin Shell da na ELI da suka biya dala biliyan ɗaya da digo ɗaya ga wani kamfani mai suna Malabu, wanda yake mallakar tsohon ministan man ƙasar ne Musa Don Itete masu gabatar da kara dai na ƙasar ta Italiya sun zargin cewa an halatta kuɗaɗen haram da suka kai dala biliyan 466 daga cikin kudin ta hanyar biyo da su ta kasuwar musayar kudaden kasashen waje ta bayan fage inda daga nan ne aka mekawa tsohon shugaban kasar najeriya da tabular jonathan da mukarabansa sanarwa kuma ta ci gaba da cewa tsohon shugaban kasar najeriya da tabular jonathan ya ce an fara wannan yarjejeniya ne ta sayan rijiyar mai din tun kamin ya hau karagar mulkin najeriya duk kokarin da na yi na jin ta bakin tsohon ministan man najeriya Musa, Dan itete ya ci tura to amma dai kan wannan rudani da aka shiga na ji ta bakin wani lauya mai zaman kansa barista kasuwa muhammad sauwa domin jin ko meye dokar kasa take kan wannan lamarin sai idan aka ce wata matsala tana a gaban kotu to ko da wani abu ya faru ga wani wanda aka gana ana zargi ne da hannu a cikin wannan matsala a gaban kotu to duk magana da zai zo ya yi a waje in dai ba a kotun bane to wannan abin ba za a amfane shi ba saboda haka shi shugaba Jonathan yana da damar ya wanke kansa a jin da aka yi masa amma kuma wannan ba zai amfane sa ba a ta fuskar shari'a tun da abin yana a gaban kotu abin da ka'ida to a bari ina aka gayyace shi a gaban kotu ko kuma aka sa shi a cikin cewa yana da hannu a cikin wannan ba da kalas to sai ya je gaban kotun sai ya wanke kansa sai ya tabbatar da cewa ya kare kansa da cewa bai da hannu amma na cewa mutum baya da hannu a cikin abu alhali matsala tana a gaban kotu to wannan lallai ba zai amfani mutum ba saboda haka bisa ga wannan kotu sai kawai sai ya zata wanke mutum. da Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya.